بسم الله الرحمن الرحيم <clears throat> الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإسان إلى الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، شيء قبل كراتم من الهكام نال إمام ابن قدامة المقدس na al'imam alƙabi abubakar al'andadasi a yau insha Allah za mu yi darasi na goma sha takwas kuma za mu tashi faslun fi masa'ila min shahada wato fasalin da ke bayani akan wasu matsaloli da suka shafi shaida da suka shafi bada bada shaida wato ba malam yi mana bayani dalla-dalla akan abin da ya shafi shaidu to anan kuma zai kawo mana matsaloli ne daban-daban waɗanda suke da alaƙa da shaida ne ya ce wa man da ɗalibin bi haƙƙin shahida wa lam yi inda za ka la'adada fa malikun an hubihi kaula ni ilhukumi fi za ka mu ni ilga'uwa ka annaha lamtuskari wa tarfa'ud da awa yaminul munkin أو يلزم المطلوب أو يقر ثم أو يلزم المطلوب أن يقر ثم يؤدي ما به أقره بعد يمينه وإن تجنب نوع نوعين والهل فأبى كلف من يطلبه التعيين وهو له إن عمل اليمين وإن أبى أو قال لست أعرف باطل حقه وذاك الأعرف ومن لذالب بحق شهد ومن شهد dukkan wanda ya bada shaida da ɗalibin ga wanda ya kai ƙara bi haƙƙin da wani haƙƙi nasa mutum ya kai ƙara sai wani ya zo ya bada shaida lalle abin da ya kai ƙaran gaskiya ne yana bi shi wanda aka kai ƙara haƙƙi amma walam yu haƙƙiƙ inda za ka al'adada bai tabbatar da adadin abin da yake bin sa ba inda za ka a yayin wato ba da wannan shaida ne wani ya kai wani yana bin sa haƙƙi na kuɗi to sai aka ce ina shaidanka sai ya ɗauko shaida shaidan da ya zo ya ce lalle yana bin sa haƙƙi to amma nawa ne haƙƙin dubu ɗari ne dubu hamsin ne miliyan ɗaya ne ya wallahi bai sani ba amma dai tabbas akwai haƙƙin wani a kansa to yaya hukuncin zai kasance shin za a karɓi wannan shaidan ko ba za a karɓi shaidan ba shine ma da famalikun anhu bihi qawlani an ruwaito maganganu guda biyu daga wajen imam malik lil hukumi ga wannan hukuncin fi ka a cikin wannan ba da shaida ba tare da faɗan adadin kuɗin da ake bin mutum ba mu bayyana ni abun bayyanawa magana ta farko ilga'uha a jefar da wannan shaidan ka na halin tuskari kamar ma ba ambace ta ba idan ka kawo shaida kana bin wani haƙƙi sai kuma ya faɗi dubu nawa ne kasa faɗa da wannan shaidan da ita da babu dutse ne a bisa wani ƙauli na imam malik saboda haka ba za a karɓi wannan shaidan ba Watar wa tarfa'u da'awa yaminul munkiri rantsuwan mai inkari sai ya ɗauke wannan da'awa wato sai a ce wanda aka kawo ƙaran ya rantse billahi la ilaha illa ko mutum nan ba abin sa ko kobo in ya rantse kawai shikenan sai kama hanyar sai tafi wani ita ce magana ta farko tunda bai faɗi nawa ake bi ba ai kamar ma babu ne kamar ma ba a bin sa haƙƙi ne me yasa ya tina yana bin sa haƙƙi kuma bai tina yana nawa ne haƙƙin da yake bin sa ba wa tarfa'u da'awa yaminul munkiri ba yaminal munkari ba sai ka jara yaminul munkiri wato rantsuwan mai inkari yana ɗauke wannan da'awan wato yana korar ƙaran gaba daya so da haka sai ya rantse billahi allazi la ilaha illa huwa mutumin nan ba abin sa haƙƙi idan ya rantse shi kenan sai a ce to ka kama hanyar ka tafi sai kuma shaidanka an yi raddinta da aka sai dai ran da ya kawo wasu shaidu adalai wanda suka tabbatar da adadin abin da yake bin wato shi wannan bawan Allah ne wannan ita ce magana ta farko da Imam Malik ya da fatawa akan ko da ita sai ce auyul zamul madlubu an yuqirra magana ta biyu kuma ko alizimtawa wanda aka kai karan an yi tsirra ya tabbatar da abin da ake binsa wato ya ce dubu ashirin yake bina ko dubu ɗari sun mai yu'addi ma bihi a kara sannan ya ba da abin da ya tabbatar ɗin wato tun da yana binsa bashi an tabbatar da ana binsa bashi ba a san nawa ba ne to shi wanda ake ce ana binsa bashin wanda shaidu suka tabbatar sai faɗi nawa ake binsa bashi kila ce dubu ɗari ko dubu arba'in ko miliyan ɗaya shi sai ya faɗi adadin idan ya faɗi adadin sai a ce to ka biya shi abinda kai ka yadda shi ne abin da ka yadda yana bin ka to amma ba a da yaminihi bayan rantsuwansa ne sai ya rantse billahi da zai ila illa huwa haka ne saboda akwai wani ya rage tun da shi ne zai faɗa da kansa ila dubu ɗari ne ya ce dubu tamanin ko dubu hamsin to sai a ce ya rantse cewa wannan adadin ne yake binsa idan ya yi wannan rantsuwan shi kenan sai ya kama hanya sai a sashi ya biya wannan haƙƙin sannan sai ya kama hanya ya tafi wannan kuma kenan kamar akwai shakka tun da har an samu shaida cewa yana bin saɗin to bai kamata a ƙyale wannan abu shaidan ta tafi haka kawai ba ya kamata a san nawa ake binsa to maimakon shi shaidan shi zai faɗi adadin tun da bai sani ba sai wanda aka kawo ƙara a lizinta masa sai ya faɗa idan an ce alizim ta masa kaga ba kyale shi za a yi ba kenan idan an ce ka faɗa nawa ake bin ka yaƙi, za a kama shi a rufe shi tunda an tabbatar da cewa ana bin sa haƙi nan dole ai shi ya san ana bin sa nan dole ne ya faɗi nawa ne ake bin sa a ɗaure shi bayan wasu kwanaki a sake kunce shi ko a cire shi a tambaye shi idan ya ƙi a sake mai da shi a haka har ya yi kirari cewa dubu kaza ne to amma duka wannan bayan rantsuwa ne saboda ko akwai shakkan cewa ba hakan din bane abun da ya faɗa din wa in tajannaba ta'ayinan idan ya nisanci ayyanawa sai ce shi kan bai zai faɗi nawa bane akai akai ya faɗa yace bai zai faɗa ba bayan an tsare shi an yi mar duk barazanar da ya kamata a masa sai ce ni ya bina ko kokobo shi yasa ba zan iya faɗan ga abin da yake bina ba au ayyana ko kuma ya ayyana wal halfa aba amma ya ƙi rantsi yace lalle yana bi na dubu kaza aka ce to ka rantse cewa hakan ne sai ce a shi ba zai iya rantsuwa ba kuma aka buga aka buga aka tsare shi aka mar duk barazanar da za a masa bai rantse ba to a anan kullifa man hutta aina wanda ya kawo karan nasa sai alizimta masa ya ayyana nawa ne ya ayyana nawa yake bin sa da hu sai a bashi abun da ya faɗan in amalar yamina idan ya aiwatar da rantsuwa shi wanda aka ƙara an ɗan bashi ƙarfi tun da aka ce da kansa ya faɗa nawa ake binsa to inda ya faɗa ya rantse shi kenan ko dubu goma ya faɗa ko dubu biyar in dai ya faɗa kuma ya rantse ce billahi la billahi la huwa haka ne shi kenan sai a karɓi sai a karɓi rantsuwan abin da a karɓi maganarsa sai a ce ya bada abin da ya rantse a kansa ne amma idan ya kira idan ya kiya ayyana to anan kuma ya sare da haƙƙinsa wanda ya kawo ƙaransa sai a ce to ka faɗi nawa ne kaga shi kuma zai faɗi haƙƙinsa ki idan ko ya faɗa kuma nan ma aka ce ya rantse akan cewa hakan ne ya rantse to nan ma wanda ya kawo ƙaran sai a ce to tun da ya ƙi rantsuwa kai nawa ne ake bin ka ko da dubu goma ya ce wancan ya ce miliyan ɗaya to shi za a lizimta masa ya ba da wannan miliyan ɗaya amma da sababin in a madal yamina idan ya aiwatar da rantsuwa wato idan ya rantse billahi lazi la ilaha illa huwa haka yake bin bawan Allah nan to sai alƙali ya tilasta wanda aka kawo ƙara ya biya wa in aba aw qala lastu arifu ba qala haqquhu wa zaka al-arab wa in aba idan ya kiran tsuwan ya faɗi ga abinda yake bi shi wanda aka wanda ya kawo ƙara sai aka ce to karantse karantse billahi lazi la ilaha illa huwa kaza yake bin ka kaza kake bin sa gurgurdon abin da ya fada din to amma sai yake sai ce bai zai rantse ba shikenan haƙƙin sa ya tsariya au qala ko cewa lastu a'rifu wala ni ban ma san nawa yake bi na nawa nake bin sa ba yace bai san nawa ne adadin abin da yake bin sa ba kaga bai ayyana ba kenan to nan ba tsala haƙuhu haƙƙinsa ya ɓaci nan ba za a ce kuma sai wancan ya ayyana an bayar ba wa za ka al'arafu wannan ne abin da aka fi sani a shari'a wato idan an ba wanda aka kara dama ya ayyana abin da ake bin sa sai bai ayyana ba ko ya ayyana kuma ya ƙiya rantse, to shi wanda ya kawo kara sai a ce to kafa ina kake bin sa idan ya faɗa sai a ce to rantse, in ya rantse sai a tilasta wanda aka kawo kara ya biya shi in ko yake ban sani ba shikenan haƙƙinsa ya sarya kana bin sa bashi ko baka san nawa bane kaga akwai matsala ko kuma ya faɗa amma aka ce ya rantse cewa haka yake bin sa bashin sai ce shi ba zai iya rantsuwa ba to akwai shakka a cikin lamarinsa sa ya tare sai a kori shari'an har sai ran da ya kawo shaidu adalai wanda suka ayyana abin da ake bin sa wato ainihin bashi abin da yake bi bashi afwa sai ce wa ma alal matlubi ijbarun iza ma shahidu fi asli milkin hakaza wa ma alal matlubi ijbarun babu wani tilastawa akan wanda aka kawo ƙara idza ma shahidu idan shaidu suka ba da shaida fi asli milkin a asalin mulki haka za irin wannan shaidan idan an ce asli mulkin shine kamar gona ko gida ko fili sai mutum ya kawo ƙara yace a cikin filin wani nan ina da haƙƙi ko a gonar wani ina da haƙƙi ko a gidan wani ina da haƙƙi sai aka ce to je ka kawo shaida ya je kawo shaidu shaidu suka ce lalle yana da haƙƙi a gidan wani ko gonan wani ko filin wani sai aka ce to me haƙƙin nasa mita nawa ko ƙafa nawa ko ɗakuna nawa ku faɗi iyakan nasa sai suka ce ba su sani ba to a nan sai aka ce ba za a tilasta wanda aka kawo ƙara sai ya faɗi haƙƙin shi wancan wanda ya kawo ƙaransa ba a cikin abin da yake da'awansa ba saboda a nan kenan yana da ƙarfi sosai fiye da a ce wani abu ne wanda wato na kuɗi ko wani abu wancan za a iya mantawa amma abin da ya shafi fili ya kamata a ce sun sani kashi ɗaya cikin uku ne ko rabi da rabi suke ko kashi ɗaya cikin biyu ko mita nawa ne ko kafa nawa ne tunda suka kasa faɗa akwai shakka a su ba za a tilasta wa shi mai gidan ko mai filin ko kuma mai gonan ba a ce ya yanka ya faɗi abin da shi wancan mutumin yake da shi na haƙƙi a cikin wannan abun da ya mallakawa sai a ce kawai je ka kawai sai ran da ya samo shaidun da za su ba da shaidan cewa ga iya abun da yake bin haƙƙi sannan daga nan sai a ba shi haƙƙinsa in babu ko shi kenan an koyi shari'a yace wa munkirun lil khasmi madda'ahu asbata ba'du annahu qadahu laysa ala shuhudihi min amalin li kaunihi kadzabahum fil awwal wa munkirun lil khasmi wanda yake yi wa abokin rikicinsa inkarin madda'ahu abun da ya da'awansa wato mutum ne zaidu ne kai karan amru yana bin sa dubu ɗari shikenan shi wanda aka kai karan sai ce ko kobo ne ba abina ko kobo ba abina to asbat sai sai zaidu ya je kawo shaidu cewa fa yana bin amru dubu dari nan to da ya tabbatar da shaidu sun tsaya ana bin sa wannan haƙin asbata sai tabbatar a bayan nan annahu ku cewa fa ya biya shi sai daga baya ce ai na biya shi wannan bashin na biya shi ai kaga bayan an tabbatar da shaidu ana bin sa bashi da yayi inkarin ana bin sa yanzu kuma sai ce ya biya wannan dubu ɗarin to wannan laysa ala shuhudihi min amali idan ya kawo shaidun cewa ya biya ba za a karfi shaidan wa'annan shaidun ba li'an likaunihi kazzabahum fil awwal saboda ya karyata su tun a farko idan aka ce wani yana bin ka bashi ya kawo karan ka yana bin ka bashin dubu ɗari ko dai ka ce e ko a'a ne idan ka ce a'a kaga shikenan kai inkarin bashin ma asalinsa gaba daya to idan hujja ta tsaya kanka daga baya ka zo ka ce ai na biya shi ai to ko ka za ko ka kawo shaidun an biya ba za a saurare ka ba amma idan ka ce e, lalle yana bi na dubu ɗari amma na biya shi sai a ce to shi kenan yanzu wanda ya kawo ƙara koma shi aka kawo ƙara shi wanda aka kawo ƙara koma mai kawo ƙara su shi yake da'awan cewa ya biya ga yanzu ya tabbatar da bashin da ake bin sa amma yana ikirarin ya biya sai a ce je kaka kawo shaidu sai je kawo shaidu guda biyu adalai shaidan cewa ya biya yana kawo shaidu adalai guda biyu nan shi kenan sai a kori shari'an a tabbatar da cewa ya biya mai da'awan haƙƙin nan haƙƙinsa to amma wannan matsalar da ya samu da aka ce wane yana bin ka dubu ɗari sai ce kokowa ba a bina ya yi inkarin bai ci bashinsa ba ko bai sai kayansa bai biya ba shi ganin sai a ce to tun da ya yi inkari kai je ka kawo shaidu kai wanda ka kawo ƙara da ya je ya kawo shaidu yanzu ya tabbatar da yana bin bashi tun da aka tabbatar da wannan bashin ne sannan shi kuma sai zo ya yi ikirarin cewa ai ya biya shi yanzu ba za ma a ce je ka kawo shaidun cewa ka biya ba ba za a kawo wannan ma saboda mai saboda ya riga karyata su domin idan sun za su ce eh lalle na bin sa bashi amma ya biya shi kuma a can farko ya ce ba a bin sa bashi saboda haka shaidun na zama yanzu karya zuke da suka ce ana bin bashi a wajensa don ya riga ya karyata su tun da ya karyata su ko ba za a karbi ainihin shaidan su ba saboda haka sai a ce dole ya biya kawai bai da wata hujja tun da ya riga ya yi inkarin bashin tun daga farko sai ce wa fi zawai adlin yuari yu'aridani mubarrizan ƙauda ni. wa bi ni mu tsarrafun ƙaba walhalafa wal adala ta ba wa fi zawai adlin dangane da sha'anin shaidu adalai guda biyu Yuari ni. da suke karo da mubarrizan wanda ya shahara da shaida guda ɗaya ya shahara cewa adali ne sai kuma maganganunsu suka karo a talahun ƙaudani, to maganganu guda biyu suka zo dangane da sha'aninsu wato wani ne ya kai wani ƙara cewa bai biya shi haƙƙinsa ba sai ya kawo adalai guda biyu cewa yana bin sa haƙƙi sai aka samu adali ɗaya mu mubarrizi kuma cewa ya biya shi wannan haƙƙin nan, wayannan adalai guda biyu wayanda ba shahararru ba Maganansu su yi karo da adali guda ɗaya wanda yake shahararre wanda inda za a ware kowanne daga cinsu ya fi kowanne ƙarfi a ciki to yanzu shaidan wa za a karba shaidan adali da ya shahara da adalcin nan shi za a karɓi. Shaidansa cewa wane baya bin sa haƙƙi ko kuma shaidun adale guda biyu waɗanda wato ainihin suka shaida cewa wani yana bin sahaki to akwai maganganu guda biyu yake wa bi shahidaini mutarrifun qab mutarrafun qaba malam mutarrif yayi hukunci da shaidu guda biyu yace sarkin yawa ya fi sarkin karfi tunda nan adale ne su ma an tabbatar kuma su biyu ne sun shaida yana bin sa wannan haƙin to don adali ɗaya ya ce baya bin sa ai ba za a bar shaidu biyu a karbi adali guda ɗaya ba komin ƙarfinsa komin shahararsa suka ce sarkin yawa ya fi ya fi sarkin ƙarfi wal rantsuwa wal a karbi shaidan wanda ya fi adalcin asba gurta ba malam a kuma da shi ya yarda ya ce to tunda wannan ya shahara da adalci ya fi ƙarfi wajen ba da shaida to me zai hana kuma a ƙarfafa nasa ɓangaren da rantsuwa sai ya haɗa da rantsuwa shi wanda ya kawo kara shikenan sai a bashi gaskiya sai a rinjayi waɗancan shaidu guda biyu ko wanda aka kawo kara idan shi yake da shaida da ya fi adalci to sai a ya yace a karbi shaidan wanda ya fi zama adalin nan sai kuma shi wanda yace babu haƙƙin nan a kansa ya kara da rantsuwa idan ya haɗa da rantsuwa shikenan yanzu in dama can sarkin yawan sun ɗan fi sarkin ƙarfin nan kaɗan ne to rantsuwan kuma ai za ta zo ta cika ta wannan gurbin hadda ƙari ko za ka suka ce sai a haɗa da a haɗa da rantsuwa a karɓi shaidan wanda ya fi zama wato ainihin zama adali wanda ya fi zama adali to wannan shine ishtihadin kowane malami ishtihadin kowane malami saboda shi wanda ya shahara da adalci ba a tunanin zai karya amma adalin da aka zo aka samu mutane guda biyu ne a da suka ce a wani mutumin kirki za a iya karɓar shaidarsa bai shahara da wannan ba to suna ganin akwai wani kowane daga cikinsu ya zama ya zama ya yi ƙarya to shi yasa sai a haɗa sun an haɗa za a ga adali guda ɗayan nan yana da ƙarfi kwarai da gaske babu shakka a sa wayan nan kuma akwai ɗan shakka ko da talatin ne cikin ɗari ko ashirin a cikin a cikin ɗari to wannan dai ya koma wa ishtihadin alƙali domin alkali lokacin da yake hukunci kuma zai iya gano wani abu zai iya gane a bisa hujjojin da aka bayar su wane ne suka fi karfi masu shaida biyu ne suka fi karfi ko mai shaida ɗaya wanda ya fi shahara da adalci shi ya fi karfi alkali zai iya gane wannan sai ya rinjayar da waɗanda yake ganin su suka fi rinjaye a wajensa domin abubuwa da yawa ana barwa alkali ya yi ishtihadinsa cikin alkalanci yake وقدم التاريخ ترجه قبل لا ما يدن والأقص عن بعض النخل وإنما يكون ذاك عندما لا يمكن الجمع لنا بينهما وقدم التاريخ وتدد وان تاريخي ترجيه رنجار واني قبل دا أكا كربا لا ما يدن أما بند تاري دا حنو وتبند أبو ينا حنو واني ko da kowa ya fi shi tarihi da daidai akan abu wal sun kuyin haka nukil an ciro to an ciro an babin daga shashi wani ko yana ganin tarihi na baya baya shi ya a akan na farko misali fili ne ake rikici wannan ya ce nasa ne wannan ya ce nasa ne sai ce ta kawo takardu. da suka kawo takardu wannan sai nuna shekara biyu da suka shige ya mallaki filin wannan kuma shekara ɗaya da ta shige yanzu waye mai fili wanda yake na shekara biyu wannan tun 2019 wannan kuma 2021 kaga wanda dama ya mallake shi tun shekara biyu da suka shige ya fi karfi akan kuma wanda sai daga baya ya mallaka sai a ce to wannan sai an sayar masa filin wani kenan filin wani aka sayar masa so da haka daɗaɗɗen tarihin shi za a yi amfani da shi haka mafi yawan malamai suka tafi amma za a yi amfani da wannan ne la ma'ayadin banda in yana hannun shi wanda yake da sabon tarihi idan har ya riga ya shiga misali gida ne yana zaune a ciki fili ne ya riga ya yi gini sai aka zo ne zai ce ai nasa ne ɗauko tsohon tarihi shi kuma wannan yana da sabon tarihi to amma kuma gidan yana hannunsa ko filin yana hannunsa kasancewan abun na hannu sai yana sarrafa shi da yin yadda yake karfafa ɓangarensa so da haka sai suka ce to in dai abun yana hannunsa to sabon tarihin za a duba duk sabo za a duba so da haka sai zama wancan kenan ya sayar ne ya sayarwa wannan ne ko filin ya ba da kyautansa ko makamancin wannan aka sai da shi haka malam ya faɗa a amma abun da ya fi shahara a littattafan malikiya shine sawa'un filin yana hannunsa ko baya hannunsa tsohon tarihin nan shi za a filin jayarwa sai har an samu shaidun da suka tabbatar da ya sayar ne ko ya ba da kyauta ko sadaka kafin ya fita daga hannunsa da akwai wani ya zama kana da fili kai ga daranka kana da takaddu shikenan sai kai shekara biyu uku baka je wannan wurin ba kawai wani sai sai da wannan filin sai wani ya zo ya kama gini cikin shekara ɗaya ma ya gini shi sai don aka ce kawai da zaran ya shiga shikenan ya zama nasa to wancan kuma da yake da filin kuma bai shekara biyu bai je ba ko kuma ya yi tafiya ma da ya dawo ne ya samu an gine an gine filin sau da haka kenan bin tsohon tarihi shine fi. idan har ya ce nasa ne wa ya sayar maka shikenan wane ne ya sayar mini kai kuma wa ya sayar maka ai za a je a koma har asalin wancan tsohon tarihi in kuma wanda ya sayar din nan babu wanda ya sayar masa to dama filin wani ne ya sayar to da haka dole a biya mai fili filinsa in an riga an yi gini an shiga sai a ce to ɗayan biyu kai mai fili ko dai kan mayarwa wanda ya gina filin nan idan ba kwace ba shi ma sayar masa aka yi a bisa takaddu da yake ganin cewa masu kyau ne ko dai ka mayar masa kuɗin gininsa ka rike gidan gaba daya ko kuma ya mayar maka da kuɗin filinka shi ya rike gidan shi ya rike gidan amma wannan da sharaɗin ya zama ba kwace ba in kuma zuwa kawai ya share filin ya kama gini to mai fili yana da yanci ko dai in kana buƙatan ginin nan a tsaye a yi ƙiman ginin kawai abin nan a kaddara kawai in an rusa wannan ginin nawa zai yi sai ka biya shi a haka in kana son sa in ko baka bukatan sa ka ce ya rusa filin sai kwashe kasar kawai da katako da komai ya maka filin ka yanda yake da kana da wannan yanci kun fahimci misalin wato shi mai fili idan kwace masa aka yi shi wannan azzalimin da ya kwace masa din bai da wani haƙƙi in ji manzon Allah sallallahu alaihi sallam yace laysa li irkin zalimin haqqun shi azzalimi bai da wani haƙi idan mai fili ya ga dama ya fi a karusa ginin karusa ginin ka kwashe kasanka da komai da komai ka bar min fili na alkali sai tilasta masa hakan ne don bai da wani haƙi wace zo ya gina ko kuma idan shi ya yi sha'awan ginin shi shi mai filin kenan sai ce a ni zan biya kiman wannan gini don zai mini amfani sai alkali ya ce to za a yi kimansa a rushe yanzu wannan gini in an rusa shi nawa zai yi kaga yin a tsaye ne gida zai miliyan biyar ko in an rusa shi ba gida gaba ɗaya bai zai wuce miliyan ɗaya ba ko dubu ɗari biyar sai a ce to yanzu a kaddara an rusa wannan ya zama lebur ya zama ƙasa nawa zai yi sai a ce miliyan ɗaya ne sai a ce to ɗauki miliyan ɗaya ka bashi in ya ce bai zai karba ba kaga zai rusa kuma ya biya kuɗin kwashewa a kwashe wannan ƙasa da kayan gaba ɗaya kaga ƙarin asara ne in ya ke da sai a masa haka saboda bai da wani abun bai da wani yanci bai da wani haƙƙi da za a tausaya masa saboda mai saboda azzalumi ne dan fashi ne da makami to wannan shine abin da zai amma idan sayar maka aka yi a bisa rashin sani kai ka dauka mai filin ne ya sayar maka to wannan ba za a maka wannan abun ba saboda a zahiri kai ma kana da gaskiya da ka sayi wurin sai a ce to a mayar maka da kuɗin gininka ko kuma shi mai fili a mayar masa da kudin filinsa saboda kuskure aka samu babu ganganci a cikin a cikin al'amari in ko an gano wancan azalumi na farkon to shi da a sa ya biya waɗannan abubuwan gaba ɗaya domin ya zama ɗan kwace kira sai ya ce wa inna ma ya kunu za ka inda ma oke wal aksu an babin nufil kamar yadda muka faɗa wasu kuma suka ce akasi suka ce tarihi na bayan shi za a a akan tarihi na wato ainihin daɗaɗɗe amma mun ce daɗaɗɗen tarihin shine zancen da ya fi inganci kuma sawa'un filin nan ko gidan nan yana hannunka ko baya hannunka idan an duba tsofaffin takardu da su za a kafa hujja sai dai in ka kawo shaidan cewa ka tsaya ne ko kuma an baka kyauta ne yace wa inna ma yakunu zaka inda ma la yumkinu jam'u lana bainahum wa inna ma yakunu zaka wannan yana kasancewa ne wato a kaddamar da tsohon tarihi inda ma la yumkinu jam'u lana bainahuma inda bai zai yi mu hada wato tsakanin tsohon tarihi da da sabon tarihin ba idan zai yo a ce tsohuwar takaddan nan fa na rabin filin nan ne ba na duka ba ne takaddan kuma fa sabon tarihin na ɗaya rabin ne kaga shikenan kenan kowa sai ya ɗauki nasa sai a ce to kai ga rabin ka nan takaddan ka tana nuna kashi ɗaya cikin biyu ne na filin kai mai tsohon tarihi mai sabo kuma takaddan ka tana nuna ɗaya rabin ne tare da cewa kowa yana da awon duka filin nasa ne to amma kuma yanda abun ya nuna a takardar in aka duba za a iya haɗa magana. sai a ce a'a wannan faga yanda aka rubuta yana nuna daga nan zuwa nan ne wannan shine naka kai kuma tsotabuwar takardanka daga nan zuwa nan ne shine naka shikenan an raba rigima dama aljamu aula min tarjihi in zai yi a haɗa magana ko hujjoji a yi aiki da su gaba ɗaya shi yafi akan abin jayar da ɗaya akan ɗaya shine imalu dalilai aula min ihmali ahdihima kai aiki da dalilai guda biyu shi yake akan kai wafi da daya ba kai aiki da daya ba amma in bai zai yi a hada ba to dole za a rinjayar da wanda yake da wato tarihi da daidai shine mai wuri har sai in wannan ya kawo shaidan cewa ya saya a wurin sani ko ya bashi kyauta yace wa shay'u yad'ihi shakhsani ma'a wala yadun wala shahidun yud'a yuqsamu ma bainahuma ba'da al-qasam wa dhaka hukmun fi at-tasawi multazam في بينات أو نقول أو يد والقول قول ذو يد منفرد وهو لمن أقام فيه البينة وحالة العدل منها بينة يتي والشيء أبو كون إرين أبو ني yadda'ihi shaksani mutane guda biyu suke da'awansa ma'an gaba wata mota ga ta bakin titi wannan yace ta sani wannan ma yace ta sani wala ba ta hannun kowa shi ga ta bakin titi wala shahidun babu wani mai shaidan cewa motan taka ne yadda da ake da'awansa ba wani mai shaida da ake da'awan ba wani yanda yake da'awan yana da shaidu a kai ba mai shaida ba wanda motan take hannunsa yuqsamu ma bainahuma za a raba wannan abun a tsakanin su ba'dal qasan bayan rantsuwa kila an sace motar ne wani yazo yadda ita kowa yake motar sa ne aka sace ko shikenan sai a sai da ita a kimanta miliyan biyu ne ko a bashi miliyan ɗaya tunda ba mai shaida kuma ba ta hannun kowa haka nan idan fili ne sai a raba musu shi biyu kai ka ɗaure bi kai ka kai ma ka ɗaure bi saboda baya hannun kowa kenan idan yana hannun wani wanda yake abin yake hannunsa shi fi ƙarfi kamar yadda mu karanta a gaba sai ce wa ka hukmun ba'da ƙasan ko amma bayan rantsuwa za a raba muku amma kowa ya rantse. kaga idan ɗaya rantse ɗaya ya ki rantsuwa to wanda ya ki rantsuwan nan ba da gaskiya sai a haɗa wanda wanda ya rantse so da haka idan kuma dukkaninsu sun kiran tsuwa sai a riba musu dama in suka rantse gaba ɗaya ma a riba musu sun kiran tsuwa a riba musu ɗaya rantse ɗaya bai rantse ba to wanda ya rantse shi da gaskiya sai a bashi abun gaba ɗaya wa zaka hukmun wannan shine hukunci fit tasawi wajen wa zaka hukmun wannan shine hukunci multazam abun lizimta fit tasawi wajen daidaita fi bayyinatin baiti na gaba a wajen shaidu wato idan shaidu suka zama karfin su iri ɗaya. kai ka kawo shaidu biyu naka ne adalai wannan ma ka shaidu biyu nasa adalai kuma abun ba a hannun kowa sai a riba tsakanin su in dai shaidun sun karfin su ya zama iri daya sai a ce to a riba musu filin kawai a riba musu gonan a riba musu mota a riba musu kuɗin in takar kuɗi ne ma ya hannun kowa kuma shaidun sun zama adalai kowanne guda biyu kuma karfin su iri daya sai a ce to a riba tsakanin su au nukulin ko kuma suka yi nukuli suka yi daidai a wajen nukuli shine ƙin rantsuwa kamar yadda azun na fara an ce ka rantse shi ma ya rantse sai kuka ki rantsuwa gaba ɗayan ku to sai a yi mai sai a raba a tsakanin ku haka ne in kun rantse duka sai a raba amma in dai rantse ɗaya bai rantse ba wanda ya rantse shi ne da abu kaga sun daidaita kenan fi nukulin auyadin ko kuma sun daidaita wajen hannu kowa yana ciki gida ne kowa yana cikin wannan gidan idan mota ne kowa yana cikin ta idan dabba ne kowa yana rike da ita to kaga sun zama daidai wa daida kenan to anan sai a raba musu abun in jakate wannan ya rike nan wannan ya rike nan suna jaye jaye kowa yana cewa kudin sa ne kowa yana cewa kudin sa ne kuma babu mai shaida sai a ce to ku zo ku rantse idan ko idan duka sun rantse sai a raba musu in duka sun kiran tsowa sai a raba musu nan ma idan ɗaya rantse bai rantse ba to wanda ya rantse shine da wannan jaka. sai ce wal qawlu magana qawlu ziyadin munfaridi maganar ma'abocin hannu ne munfaridi wanda yake shi kadai wato in kuma an samu wani yana rike da abun a hannunsa yayi dawansa shi kuma wancan baya rike da abun abun baya hannunsa amma yake nasa ne ya kawo shaidu ya kawo shaidu adalai biyu nasa ne wanda abun yake hannunsa shi ma ya kawo adalai biyu nasa ne shaida cewa nasa ne shikenan wanda abun yake hannunsa shi yafi karfi don asalin an ga abu a hannunka ya zama naka ne sai an samu hujjan da ya nuna ba naka bane haka nan idan ba su kawo shaidu ba ma sai zama wanda abun yake hannunsa shine za a bashi da da abun sai zama shine kenan mudda alaihi bangaren sa ya karfi akan wanda yake da'awa ba tare da yana rike da abun a hannunsa ba sai ce wa hawa liman aqama fihi albayna amma wa hawa wannan abun liman aqama fihi albayna za a tabbatar wa wanda ya tsaye da shaidu a sha'aninsa wa halatul adali min ha bayyana hali mafi adalci min hada gare ta bayyana shi ma yana bayyane wato nan matsaloli ne guda biyu a can mun ce in abun yana hannun wancan mutumin a bar masa kayansa tunda babu shaida ko shaidu sun zama iri daya to a nan kuma wa hawa liman aqama fil bayyana sai zama ɗayan yana da shaida ɗayan kuma bai da shi to wanda yake da shaidan nan wanda ya tsai da shaidan nan shi za a ba wannan abun sawa'un wancan wanda ba da shaidun abun yana hannunsa ko baya hannunsa don dama da aka ce a ba wanda abun yake hannunsa saboda ai ba shaidu ne ba hujja mai karfi sai wannan to sai ya zama na abun yana hannunka amma ba ka da shaida shi ko yana yana da shaida cewa abun nasa ne to wanda ya kawo shaidun nan shi za a bawa to in an ce in abu na hannunka ko an kawo shaida ba za a karba ba to barawo kan ba shi kenan ba da ya saci abu abu ya zama nasa kenan to ai dama awar kenan abu na hannunka a ce na wani ne saboda haka ko da abu na hannunka in an kawo shaidu to lalle wannan abun ba naka bane za a mayarwa wanda ya wanda ya kawo shaidan cewa nasa ne tunda kai baka da shaida amma da kana da shaida sai a kyale maka abunka tunda dama abu yana hannunka to sai ce wahalatul adali halin duba wanda ya fi adalci a cikin shaidu min ha daga wannan shaidan bayyana a bayyane yake shi ma sai duk kuka kawo shaidu da wanda abun yake hannunsa da wanda abun baya hannunsa sai aka kawo shaidu ko kuma duka abun ba hannunku amma sai aka duba shaidun zaidu sun fi adalci akan na amru sai a ce ta wannan abu na zaidu ne wannan shaidu biyu wannan shaidu biyu <clears throat> amma shaidun wa'annan sun fi shahara da adalci akan shaidun wa'annan sai a ce to sun fi karfi a bashi ko kowa shaida ɗaya ɗaya sai ya zama shaidan wannan ya fi karfi akan shaidan shaidan wannan saboda haka sai a ce to wanda shaidan sai fi karfi shi za a bawa akan wanda shaidansa zai zama wato ainihin ba mai ƙarfi ba wannan shine ƙarshen wannan babin amma tunda matsaloli ma ne yake kawa bari in cika da matsalan yin ƙuri'a wato alƙali yana yin hukunci da ƙuri'a ƙuri'a wato rabo ne na ubangiji subhanahu wata'ala an kasa gane wannan haƙƙin na waye ne waye ke da haƙƙi ko me yafi maslaha shikenan sai ayi ƙuri'a idan an yi ƙuri'a kaga Allah ta'ala shi ne ya ware shi ya ware wa yake da haƙƙi ko wa ya kamata a ba wannan abu to shi ne a babin alƙalanci akwai abin da ya shafi ƙuri'a amma idan haƙƙi bai bayyana ba idan haƙƙi bai bayyana ba alƙarafi yana cewa idan haƙƙi ya bayyana na wani ne to baya halatta a ba wa wani wannan haƙƙin da ƙuri'a domin yin ƙuri'an ɓata haƙƙin mai haƙƙi ne a nan dole a bayyana a bawa mai haƙƙi haƙƙinsa haka nan idan maslaha ta bayyana kamar abin a ce ba wai haƙƙi ne am kamar shugabanci ne sai aka ga wani shi ya fi zama maslaha wa al'umma ya zama shugaba to nan ba a wani ƙuri'a kawai a ba wanda ya fi zama maslaha ya jagoranci ya jagoranci al'umma to in kaga an ce ayi ƙuri'a to a wuraren da aka kasa rinjayarwa ne an kasa gane wane ne ya fi cancanta da wannan abu sai a ce to ayi ƙuri'a sai Allah ya ware mana ko haƙƙin nan na wane ne sai ayi ƙuri'a sai ubangiji ta'ala sai ya ware wa mai haƙƙi mai haƙƙi haƙƙinsa kaga wannan kai za ka zaɓa da kanka kuma ka zaɓo wa kanka abin da baka cancanta ba kaga wannan zaɓi ne na ubangiji ta'ala to akwai wurare guda da yawa wanda ibn farhun yana da littafi tafsiratul hukam fi usuli al-aqdiyati wa manahij al-ahkam littafi na alƙalanci da ake ji da shi ya kawo wurare sama da ashirin inda ake amfani da ƙuri'a wajen yin hukunci wanda malam bai kawo ba a nan shi yasa nake kawa daga ciki akwai wajen zaben shugaba khalifa wanda zai jagoranci al'umma mutum biyu ne sai zama dukkaninsu sun cancanta ko dai gadon shugabancin nan da su ko al'umma ne suka zare ce wane da wane ya zama shugaba to sai aka kasa gane waye fi cancanta a cikinsu sai ayi ƙuri'a domin a fidda wanda ya fi wanda ya fi cancanta idan na ce ƙuri'a a nan ba yana nufin zaɓe ba yawa don wannan muna gaban alkali ne yawa shugaba ne zai naɗa ɗaya daga cikinsu ya zama shine shugaban ko alkali to sai a duba idan dukkaninsu sun cancanta sai a zo a yi ƙuri'a irin wanda ake a gaban alkali ko dai a rubuta alkalanci a rubuta nan kuma yankin ko a rubuta alkali nan kuma a sa yankin sai a naɗe takarda a watsa ta wanda ya ɗauki takardan alkali shine alkali abin nan shine alkali in alkalanci ne misali wanda ya ɗau yankin kuma ba shi bane alkalin in shugabanci ne idan aka nada aka ce shugaba ko khalifa ko amir wannan kuma sai a basta MP in kuma ɗayan ana son ya zama mataimakinsa sai a sa na'ibi a ɗaya takaddam to duk wanda mutum ya ɗauka wannan zabi ne na ubangiji ta ya zaba wa al'umma to da haka sai ya zama na wanda ya dau alƙalanci a wanda ya dau shugabanci shine shugaba wanda ya dau mataimaki kuma shine shine mataimaki to irin wannan ƙuri'an nake nufi ba ƙuri'a wanda za a zo a yi layi bayan kato ko kuma a je a a jefa ana kirga adadi wanda magudi yana iya shiga cikin ba amma shi ma wancan din shari'a tana zaben wato shugaba ta hanyar kamar da aka zaɓi sai dina abubakar ai zaɓe ne wannan yace abubakar wannan yace ali wannan na umar wannan abu ubaida haka dai da aka zo zaɓe kuma sai aka zaɓi sai dina abubakar wannan kuma to jama'a da jama'an garin ne ko ƙasar za su yi hukunci shi wanne yana da bambanci da wanda mutum ɗaya zai yi wato ainihin hukunci shine alkali wannan matsala ta farko kenan wajen shugabanci idan duk cancantan su iri ɗaya ne kowa adabi ne kowa yana da ilimi yana da tsoron Allah duk kuma adalcin su ɗaya ilimin su iri ɗaya tausayin al'umman su iri ɗaya to sai ai kuri'a Allah ya zaɓa mana wanda ya fi shikenan amma in ta bayyana wane ne adali wane ba adali ba to dole adalin za ba wane shi fi tausayin al'umma wane bai da tausayi to mai tausayin za a bawa wane shi ya fi ilimi ya fi sanin maslahan al'umma to wanda ya fi ilimi shi za a ba a kan wanda bai kai shi ilimi ba sannan na biyu sai wajen limanci a sallah mutane ne guda biyu za a naɗa wa liman wayannan su ce wane shi ya fi cancanta wannan a ce wane za ka zo aka sa su a sikeli sai aka ga duk nauyin su iri ɗaya ne ilimin su iri ɗaya bi wansu ba za ka iya fifita wane sai ka ce kai kamar wani yafi sai ka ce kai wani kuma fa kamar yafi don wani yana da bangare kaza wani kuma yana da kaza to an kasa gane ganewa yafi a zo a yi ƙuri'a kawai sai a sa liman a sa emtin don da ya liman shine liman kawai kaga Allah ta'ala shi ya nada kenan wuri na uku wurin kiran sallah wurin kiran sallah shi ma idan aka zo ana jayayya akan kiran sallah wanne yace ni zan zama ladan wanne yace ni ne kuma duk sun cancanta ko al'umma suka ce wane wanne ya ce wane duk sun cancanta shikenan sai su zama sai yi ƙuri'a a fidda ladan wanda yake guda daya amma wasu suna dariya saboda yana da wuya a ladan a zo ana jariya <laughs> hatta kai ga ƙuri'a to amma me yasa saboda ba a san muhimmanci ladanci ba hadisi ne ingantacce manzo Allah sai kuma yace da kun san abun da ke ladanci da kiran sallah falalan da sahun farko da kun san falalan da ke cikin kiran sallah da sahun farko sai zama ba ku samu ba har sai an yi ƙuri'a da za ku yi a yi ƙuri'an ko za ka ci to kaga kiran sallah babban al'amari ne to da haka sai ka san mahimmancinsa wancan ma ya sani kowa ya ce shi ne wannan ya ce shi ne kuma duk kun cancanta kun iya kiran sallah ɗabi'unku ya cancanci hakan da ku sai a yi ƙuri'a a fidda wanda zai zama ladani masallaci Allah ya yana da albashi sannan na hudu shine wajen sahun farko shine dan uwan ɗayan kenan wajen sahun farko ni na san yana da albashi kan za a samu me za a samu wannan cincirin don har a ce za a yi ƙuri'a din to ai rashin albashi shi yasa kawai kowa ya zabe kawai ya tafi sana'ansa to albashin a lahira ne za a biya na biyu shi na uku na hudu ne sahun farko wannan ya zo zai shiga wannan ya zo zai shiga sai a kama jayya kowa ya ce ne ce wallahi na riga ka wannan ya ce na riga ka aka zo ana ta jayayya to shi ma sai a yi ƙuri'a a ce wani ne sahun farko wanda ya zo sahun farko ya dauka wanda ya zo na biyu kuma ya koma a sahu na biyu in ta kai ga haka shi ma manzo sama ce da mun san abin da ke sahun farko sai zama ba za mu samu ba har sai mun an yi ƙuri'a da mutum zai yadda a yi ƙuri'a ne da mutum zai yadda a yi ƙuri'a kuma wannan sahun farko yana daga cikin abin da ba a son ka bar wa ɗan uwanka ba a son ka bar wa ɗan uwanka domin falala ce inna allaha mala'ikatahu yusalluna ala safil awwali Allah da mala'ikunsa suna yi wa sahun farko salati sabai suka ce da sahu na biyu manzo ya ce Allah da mala'ikunsa suna yi wa sahun farko salati sabai suka ce da sahu na biyu manzo sun ya ce Allah da mala'ikunsa suna yi wa sahun farko salati ku daidaita sahun ku ba a sa na biyun ba ma a wani hadisi wani hadisin kuma aka ce wa safu sani da sahu na biyu din to kaga ya nuna abu ne wanda yake muhimmi me yasa ba za ka bar wa dan uwanka malamai da suka hada dalilai irin su fastabiqul khairat ko rige-rige wajen ayyuka alkhairi irin su wasabiqu ila maghfirati wasari'u ila maghfirati min rabbikum ku yi gaggawa wajen gafaran ubangijinku sai suka kafa ka'ida da take cewa al-isaru fil qurbi makruhun wa fi ghayriha mahbub fifita wani ya samu abu a kanka in dai al'amarin duniya ne to abun a yaba maka ne in kai haka wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa amma wa fi ghayriha abu afuwan, wal itharu fil qurbi makruhun Wafi fi gairiya mabu wa fi abun nan zaɓi abun da ya shafi ibada ka fifita wani akan wani ya samu wani abu na falala na ibada wannan makaruhi ne ba a son haka shine al itharu fil qurbi makruhun saboda fastabiqul khairat Allah ta'ala ya yake amma wafi fi ghairiha a waninsa ne abun da ya shafi al'amuran duniya to wannan kuma abun a yi ba maka ne in ka ce ha ah, bismillah bismillah abin eh, mota ce kwa daya sai daga cikin ku za a bawa suka ce a ba dama a bashi kawai a bashi kaga wannan abun a ba maka ne wa yusiruna ala ala anfusihim wa law kana bihim khasasa ko kuwa mata ce kuna nema ko biyu aka <laughs> ce wa ne za a ce ba ba damu a ba wa ne kawai ni na ni na hakura nan ma sai a yi ba maka duk wani abu na al'amarin duniya ko kuɗi ne za a bayar ko kyautan gida ne ko kyautar riga ne sai ka fifita ɗan uwanka ya samu akan kai to abin a yaba maka ne shine ake cewa al-isar shine abin da sahabban Madina suka yi wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa wa man yuqa shuha nafsi fa ulaika humul muflihun Allah ta'ala ya yabe su da wannan ayan sun ce abawa muhajirun ganiman abun nan banu nadir abawa muhajirun kawai su ba sai an ba su ba sai Allah ta'ala ya yabe su da da ainihin wannan to amma wannan al'amuran duniya ne abin da ya shafi al'amarin lahira kuma an zo gina masallaci za ka gina wani ma zai gina wannan kwaikwai ta jayayya har sai ayi ƙuri'a ma ka ce kai ne za ka gina ba za ka yadda ba ba za ka bar wa ɗan uwanka ba shi ya wani wurin ya je ya gina za a shiga safon farko kuna rige-rige duk wani aikin alkhairi na addini wannan fastabiqul khairat aka ce ku rige-rige wajen ayyukan alkhairi in ta kama yi ƙuri'a sai ayi ƙuri'a akan wannan sannan mas'ala ta biyar shine wajen wanke mamaci wanke gawa idan su ‘yan uwan kowa ya ce shi zai yi kuma sun yi wa gawan yawa kuma duk sun cancanta sai a yi ƙuri'a a fidda wa'inda za su wanke gawan ɗan uwansu sai a ce wa'innan su haƙura sai a ce su haƙura duk ‘yan kan su ɗaya ƙarfin duk ‘ya'ya ne misali ko jikoki ne ko iyayen sai wannan ya ce ni ne wannan ya ce ni ne to idan kowa ya ƙiya sake sai a yi ƙuri'a don a fidda wanda zai wanke wanda zai wanke gawa amma a irin yanzu kan gudu ma ake ba wanke gawan ma yanzu wa za ka samu yana jayayya cewa zai wanke gawan dan uwansa kawai Allah Allah yake wani ya dauke masa kawai shi ya samu ya huta wani ma bai zai iya ba to amma in ta kama ai hakan sannan na uku na shida shine wajen habana wajen reno wajen reno wannan ba duk matsalan an kawo ta gaban alkali kuri'a dai za a yi reno renon yaro mutum ne ya rasu ya bar marayu sai ‘yan uwansa suke ta jayayya wajen karɓar renon ‘ya'yan kuma duk matsayinsu ɗaya to sai a koma wa ƙuri'a amma kaga in wani ya fi wani dama ai musulunci ya riga ya faɗa uwa ce za ta reni ɗanta idan babu ita sai a samu kala. wato mahaifiyar abin nan ‘yar eh, uwan kenan fin don ta kenan fin don yaron ko kuma kakar yaron har a da kan ‘yan uwa wanda suka haɗa uwa ɗaya uba ɗaya to idan wanda aka haɗa uwa ɗaya uba ɗaya ɗin misali sai ya zamana kowace a cikinsu ta ce ita ne za ta reni yaron kuma kowace ta cancanta aka je har gaban alkali to sai alkali ya kuri'a ina ya kuri'a sai kuri'a ta fidda wanda za ta reni wato ainihin wannan yaron to shi ma nan kaga irin yanzu gudunsa ake shi ma sai na gani kama an ɗora masa wani dauyi ne kuma baka sani ba watakila ya zama gwamnan jihar ku ka rene shi ya girma ya girma ya zama gwamna ko ya zama wani mai kuɗi ya zama wani mawadaci ko ya zama wani babban malami ya zama wani abu a cikin al'umma ka kai ne babansa kenan shi bai san babansa ba sai zo yana amfanan ka amma da farko da yake abun wahala ne sai kaga zamewa abun ake yi ba a bukatan sannan sai na uku shine idan mutum yana so ya tafiya da matarsa wannan tace da ita za a je wannan ma ce da ita za a je to haka ce idan an yi jayayya sun ki su sake to nan ma za a yi ƙuri'a a tsakaninsu to sai dai wasu malamai sun ce tafiya ta ibada ne ake kuriya manzo sun yana kuriya tsakanin iyalansa idan zai tafiya tafiya ta jihadi ko aikin haji ko umra amma wanda ba ta ibada ba ta wani wuri daban wannan zaka iya zaran kowace kai kai tafiya da ita to sai dai duk a haka anan akwai al'ada al'adatu muhakkamatun al'ada abun hukuntawa ne idan ka je umra da wannan wata shekaran kuma ka sake maimaita ta kabar wacce kaga zaka samu matsala da haka idan ka je umra da uwar gida to shekara mai zuwa kuma amarya ce ake harin zaka tafi da ita haka aikin haji to idan ka saba wannan al'adar nan ma ka samu damuwa ko da ƙuri'an kace zaka yi misali ka je da wannan wannan shekara sai ka ce to bari bari mu yi ƙuri'a to kaga wanda bata jin nan ba ta san cewa baka son ka tafi da ita ne zaka samu matsala to da haka sai ka bi yanda al'ada ta gudana domin kada a tume ka da zalunci sannan sai rabo a tsakanin abubuwan da aka yi tarayya a cikinsu wanda suka zama daidai da daida kamar gidaje ne mutum ne ya rasu sai ya bar gidaje ya bar magada kowa zai iya gadon gida kwaya ɗaya kuma gidajen nan kiman su iri ɗaya amma wannan sai ce ni gida na anguwa kaza nake so wannan ma ce na anguwa kaza sun kasa sasantawa to anan alkali idan ya zo ƙuri'a kawai zai yi matukar kiman gidan iri ɗaya ne kowane gida kiman sa miliyan goma misali kowa sai ta shi na dogi da yake zo ba son na karewa misali sai a ce to a zo a yi ƙuri'a kawai sai a rubuta sunayen unguwanni duk wanda ka ɗauka shi ne Allah ya zaɓa maka kaga wannan hukunci ne na ubangiji su wanda ba wanda za a danganta zalunci a ciki sannan sai kuma wajen husuma wajen alkali idan an zo za a yi shari'a ka san jira a kotu ba da daɗi wani sai wani a kotu ba a zo kan kes ɗin sama to da aka zo dama za a yi shari'an ne ga wanda ya fara zuwa sai mai bi masa to sai mutum biyu suka yi jaya wannan ce ni na fara zuwa wannan ce ba ni bane wannan ce ni ne wannan ce ba ni kowa ya sakewa wani to anan za a yi ƙuri'a don a fidda wanda ya riga zuwa wanda za a fara yi wa shari'a amma mun karanta a can baya cewa alƙali zai ce musu ku juya ku tafi idan suka juya suka tafi to wanda ya riga dawowa shine dama wanda wanda ya fara zuwa to idan suka dawo tare to shine sai a ce a yi ƙuri'a don a tantance wanda wato ya riga zuwa ko wanda za a fara yi wa shari'a na goma shine wajen yanta bayi mutum ne sai ce idan na rasu a yanta min bayi guda uku ko kuma na yanta zaidu da amru da bakaru da aka zo aka duba dukiyansa sai aka samu cewa ba za ta iya ɗaukan kashi ɗaya cikin uku ba zai iya ɗaukan kiman wa'annan bayin ba yanzu biyu kawai za a yanta to tun da biyu za a yanta bayin da za a yi ka ware guda biyu na kawai dole sai ta hanyar ƙuri'a tun da duk an riga an ayyana su so da haka sai a yi ƙuri'a a rubuta yanci yanci guda biyu a rubuta bauta guda ɗaya wanda ya ɗau bautan sai zama yana nan a bawansa wanda ya ɗau yanci kuma sai zama ya samu yanci kaga wannan shi ma zaɓin Allah ne ba za a ba za a ainihin zargi wani ba na goma sha ɗaya shine mutumin da ya auri mata guda biyu a lokaci guda aka kawo masa su gidansa amare a lokaci guda to ɗakin wa zai fara shiga kaga duk inda ka tafi dai kaga za a zarge ka to a nan ƙuri'a za a yi shi ma sai a rubuta kwana da emtin wanda ta ɗau kwana to a ranar a ta, za a kwana ɗayan kuma ta yi haƙuri sai washe gari kun fahimta a nan fa ba maganan kwana bakwai ku fahimta yawa ba maganan in budurwa kwana bakwai ai ba wai an samu uwar gida bane dukkanin su amare ne to da haka duk inda kuriyan ta fada ka kwana a nan to washe gari kuma a can zaka kwana shikenan ya zama yau kwana ɗaya nan yau kwana ɗaya a can <clears throat> amma da an riga ɗaura auren wannan ko an riga an kawo wannan kafin a kawo wannan to wanda ta riga zuwa sai ta zama ita ce wato za a fara ainihin shiga ɗakinta don ita ta fara shigowa gida ɗaya kuma sai ta jira sai gobe kuma ko da a rannan ta shiga matsala ta sha biyu ta ƙarshe da zan kawo shine mutumin da ya musulunta yana da mata sama da hudu sai kuma suka musulunta gaba ɗayansu misali a ce yana da mata goma sai suka musulunta ba an ce zaɓi guda hudu ba kamar yadda gidanu sakafi yayi ikhtar arba'an min hunna wa farik baqiya hunna ka zaɓi mata hudu a ciki ka rabu da sauran sai ka zauna da hudu don bai halatta ka zauna da mata biyar ko shida ko goma ba to ya musulunta su ma sun musulunta ko matansa goma ne kafin ya zaɓi guda hudun nan kawai sai ya mutu to yanzu wa ne za su gaje shi kaga dai za a ce duka goma su gaje shi ba don mata goma ba sa gadon mutum to sannan wace ce za ka ɗauka su na farko farkon za ka ɗauka ƙila in zaɓa zai ba su zai zaɓa ba duk wacce ka tonka ka ce wance da wance ƙila inda yana raye shi kuma ba su zai zaɓa ba wasu daban zai zaɓa kaga baka da tabbas to anan sai a yi ƙuri'a kawai alƙali sai ya fidda ƙuri'a sai a sa mata mata mata ƙwaya hudu sauran kuma emtin shi kenan duk wanda ta ɗau mata to ta zama matarsa kenan dama ita zai zaɓa zaɓi ne na Allah sai a ware guda hudun a su a riba musu gado a ba su kashi ɗaya cikin takwas ina da yaya ko kashi ɗaya cikin hudu idan bai da yaya sauran kuma a ce Allah ya ba ku ladan musiba ladan rashin mijinku da kuka yi amma ba su da gado don ba a gado sama da mata mata guda hudu saboda haka wannan shi ma ƙuri'a ne alƙali zai yi idan irin haka ta faru to zan tsaya a nan wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh